اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لحدي 21 ga watan Ramadana hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda ya yi daidai 26 ga watan 6 na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara 2016 muna a wannan masallaci na jimu'a na aliyu magatakarda domin ci gaba da saurarin tafsirin alkur'ani daga bakin babban malaminmu malam ahmad umar helele wanda malam alaramma ah, hussaini yahaya kan ja baki malam ahmad umar helele ya ainihi yi fassara muna hata allah subhanahu wata'ala ya shige ma malam gaba kuma ya ba shi nasarar wannan karatu ababu wanda za a karantar da mu allah ya azzita mu fahimta akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا laƙada an zalna ayatin mu bayyanatin Allah ce lalle wallahi mun saukar da ayoyi abin bayyanawa bi fatahil bi fatahil ya'i mu bayyanatin ya zan ismu maf'ulin linafi'in wa ibn kasirin wa abi amrin wa abi bakar haka suka karanta wa kasariha mubayyinatin lil lilbaƙina ga sauran qura'u ya zan kenan bina'i ga fa'i mun shidda ayoyi abin bayyanawa ko mun jidda ayoyi masu bayani wahiyar maskuratu su ne ayoyin da aka ambata min kaulihi tun can da ya ce allahu nuru samawati wal ardi ilahu na zuwa nan su ayatin mubayyanatin ko mubayyanatin ayoyi masu bayani ko waɗanda an ka bayyana au kullu ayatin unzilat ko kuma duk wata aya da an ka saukar ta shige ciki mun saukar da ayoyi masu bayani cikin wannan littafin wato ayoyin qur'ani gaba ɗaya wallahu ya haɗi man ya sha hidayatahu Allah na shiryar da wanda yake son shiryar da shi bit tawfiqi da ya mai muwafaqa lin nazari fiha ga nazari ga ayoyin wata tadabburi li ma'ani ha da lura da ma'anonin su ila siratin mustaqimin zuwa goda bai daidaitacce dinin islami addinin musulunci almuwassil mai sadarwa ila darakil haqqi zuwa ga riskuwar gaskiya wal fawz da samun rabobin jannati da aljanna wallan ma bayyana da Allah madaukakin sarki ya bayyana adalata tauhid da dalilan dayantuwa tai a taba'aha sai kuma ya biyo su bi zammi qaumin da zargin wasu mutane ya tarafu bihi da suka yi ikirarin da tauhidi bi alsanatihim da halussan su kawai wa bat qulubuhum amma zukatan su sun ki ma'a hazihil adillati tare da duk waɗanga dalilan zukatan ba su gane ba illa da baki ɗaya suka faɗi to sai biyo da zancen su bi qaulihi da cewa Allah ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما cewa ai almunafiquna su munafiqan allazina amanu bi alsinatihim duna qulubihim suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah ai bi tauhidillahi da dayantuwa Allah mun san guda ne wa bin rasuli kuma mun yi imani bi risalatin rasuli ke da mangancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ata'ana Allah wa rasulahu kuma mun wa Allah da manzo da'a fi ma haka ma ga abin da suka hukunta bihi da shi summa yatawalla fariqun minhum sannan kuma tare da haka wani gabri ko wani kaso daga cikinsu ya tawalla ya juya ya uril ya bijire min ba da zalika bayan wannan ikirarin da suka yi sai kuma su kauda kai anhu daga hukuncin Allah da manzo waya batta ha kuma ilaihi sai yake ɗauka hukunci zuwa ga Allah da manzo kama fa'ala basharu kama yadda basharu ya aikata almunafiqu munafiki hina hasama yahudiyan da ya jaya da wani ba yahudi fa da al yahudi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ba yahudi ya yi kira a tahi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son kotun musulunci don ya san adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ba yahudi ko wada almunafiq shi ko munafiqin da yace musulmi na sai yayi kira a tahi ila ka abin al-ashraf shugaban yahuda kama ta kaddama kama yadda ya gabata ya gabata cikin suratul nisa da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ma ba yahude shi adda gaskiya shi munafikin bai yadda ba sai kuma ya koma inda Umar ibn al-Hattab yace bai san ba a apel ga kotun sama in ta yi hukunci ba a yi wa ƙasa manzo Allah ya hukunci babu magana a koma inda Umar da Umar ya ce to ya aka yau faɗa mai sai shi ba yahude ya ce to hukuncin gafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya zartar sai ya ce ah kai haka an kai ya ce sai kashe shi ya ce mu haka muka hukunta duk wanda bai yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi in kotun sama ta yi hukunci ya iyaka ta ƙasa ta zartar ba ta koma bibiya ta wa kama fa alal mugira tumni wa'ilin kama wa da mugira tumni wa'ilin ya aikata kana baina huwa baina ali ibn abi talib radiyallahu anhu husumatun fi i arlin wato yayi jayayya da shi da ali ibn abi talib akan wasu ruwa da wata ƙasa kamar gona da kuma wani dan tarki da a ciki فقال المغيرة يتي لا أتحاكم إلى محمد نيكم بازن أو قارا زوا محمد فإنه يبكلني دان بيسونا يناكينا فأخاف إنا tsoron an yahi ba alayya kare yayi zalunci yayi tanyata a kaina wa kana yuzhiru annahu mu'minun bihi kuma gashi yana bayyana shi mai imani wa summa wannan summa lil istib'ad ta nisantawa ta ba'da zalikal qawli bayan wannan zance cewa summa ya tawalla sannan wai bayan haka kuma bayan ya ce ya yi imani kuma ya juya ya bada bai to ya kawo summa din domin istib'adi wa ma ulaika bil mu'minina waɗannan ba su zama masu imani ba domin harkon adahi sun bambanta akwai wawu akwai fa'u akwai summa to ana kawo summa wajen tarahi in akwai jinkiri ai kaga cewa ai summa amatahu fa aqbarahu summa idza sha'a anshara domin tsakanin mutuwa da tashi akwai nisa amma tsakanin mutuwa da cewa babu jinkiri sai fa'u tattahu Summa amata fa a kabara ba ce summa a kabara ba domin babu jiran komai da mutum ya mutu za a yi isra'u ta jahizihi a maza a kai shi a turbuɗe amma tsakanin turbuɗewar da tashi akwai jinkiri sai kawo summa to shi nan summa ina jinkirin ya shigo ce ta istibadi ta nisan ta abin wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba su zan mu'minan ba ba su ne mu'minan ba wannan alif da lam na da ake kawowa ga ma'arifa ya kawo shi ne don mu'minai ma'ahudai sahabbai to waɗannan ba su cikin waɗannan mu'minan da an ka sani mu'minai na ga baki amma ba su cikin mu'minan al-ma'ahudi da waɗanda an ka sani aka saba da su al-muwafiqi ma fi qulubihim al-sanatuhum waɗanda abin da ke cikin zukatansu ya dace da abin da halussan suke faɗa li'tiyanihim bima yuladul imana don sun zo da abin da ake shi imani Allah cewa ya fala wa rabbika mai nuna hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu harajan salli mu ta yusallimu ba. wallahi mutane ba za su zama masu imani ba sai ka zan kai an mai hukunci tsakanin su ga duk abin da ya gudana kuma su miƙa wuya ga hukuncin ka ba za su ji kunci ga abin da ka yi ba Ashe waɗannan ba mummina yana ba waɗanda a ganin hukuncin annabi zalunci suna ganin a zai fanyace su wa iza du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum li yahkuma bainahum idha fariqun minhum ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله إن أنك كراس زواج الله دمنزو المبلغ عنه وأن شي منزون شيكي إيروا دقى الله ليحكم الرسول بينهم دمنزون يهكم شي تكاننسو فإنه الحاكم domin shi manzo shi an mai hukunci zahiran ga hili ko da yake ga hakika ne Allah an mai hukunci tunda hukuncin Allah ne yake zartarwa shi yasa ma bai ce li yahkuma bai tazniya ba yace li yahkuma domin shi manzo shi an mai hukuncin ga zahiri da kuma talazumul hukumaini hukuncin biyu sun lazumci juna duk abinda hukuncin Allah shi a hukuncin manzo to in abubuwa biyu suka lazumci juna babu bukatar sai an yi tazniya kamar wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yarduhu ba za a ce an yarduhu ma ba litala zumin rila aini don duk abin da ya yarda da manzo ya yarda da Allah idan aka kira su zuwa ga Allah da manzo don yayi hukunci tsakanin su wato manzon kenan yayi hukunci don shi ke hukunci ga zahiri wal mad'u ilaihi kuma shi an wanda anka kira su zuwa ga rai wa zikrullah ta'ala ambaton Allah nan li don girmama annabi ne cewa hukunci ne hukuncin Allah wanda mai da'a Allah ya wada'a walidilalati kuma don yayi dalili ala anna hukuma hu sallallahu alaihi wasallama cewa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil haqiqati ga haqiqani hukumullahi hukuncin Allah idza fariqun minhum sai ga wani kaso daga cikin su mu'riduna suna bijirewa anil maji'i ilaihi daga zowa zuwa garai idza alimu anna al haqqa alaihim in sun san akan su haƙi shike ba su adda haƙi ba yan ce alaihim wato su ake da alhaqi akan su yan ce lahum suke da haƙi to in sun san annal haqqa alaihim alhaqi a kansu yake wato ba su addashi ba sai su ki zuwa li ilmihim dan sun san annaka la tahkumu lahum ba za ka hukunta haƙƙin gare su ba in dai yana alai. wa huwa sharhun litawalli wannan sharhi na yake ga juya wanda suka yi ba daban da suke yi idan sun kasan su abba su da gaskiya wa mubalagatun fi da kuma kai matuƙa ciki dilalatan don yayi dalili ala fardu kufrihim ga faifai wa kafircin su fil irali ga bijirewa وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين وإن يكن لهم الحق amma in su adda gaskiya ya tu ilaihi sai su zo zuwa garai li ilmihim don sun san shine don sanin su annahu ya hukumu lahu sun san su zai ba gaskiya inda su adda ita sai su sheku a ce ai inda manzon Allah sa in mutum ya san yana da gaskiya a ce ai kotun musulunci amma ya san bai da gaskiya sai ya zabi wata kotu can ta al'ada ya ce a je can mus'inina suna masu jayewa da'i'ina musri'ina suna masu da'a suna masu gaggawa أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون a fi qulubihim maradun halan akwai ramni cikin zukatansu sai ce rashin lahiya saboda rashin lahiya ramnanawa take yi ana zikirin sababi bil musabbabi ko zikirin musabbabi bil sababi a ambaci abu da abin da ke jawo shi ko ko abin da ka jawo wa a ambatai da abin da ya jawo halan akwai rashin lahiya cikin zukatansu ramni na imani kufurun aw mailun ila zulm kafirci ko kuma karkata zuwa ga zalunci amirtahu ko kwankwanto suka yi ai shakku fi nubuwatika suna shakka ne ga annabcinka bi an ra'au minka tuhumata alan sun ga wani abin tuhuma ne gare ka fazalat siqatuhum shi yasa amincin su ya gushe wa yaqinuhum da sakankan cewa su bika da kai am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu koko suna tsoron Allah da manzo su zalunce su suna ganin Allah na zalunci fil hukumi ga hukunci ai ya zulmu fihi fi zalunci ciki la an ya hifa Allahu alaihim wa rasuluhu ai yuzulamu yuzulamu a zalunci su don in Allah da manzo ne na sai a ce ya zale ba tun da tazniya yuzulamu suna zaton a zalunce su fihi ga hukuncin la a'a duk babu wannan tuhumar bal bari magana a zalunce su ilrabin da magana ne an ilkizmai daga kashin biyu bari maganar irtiyabi ba su tuhuma bari maganar zalunci babu shi lita haƙiƙi kismil awwal don a tabbatar da wancan kaso na farko wato fi qulubihim maral ramni imani dai a cikin zukatansu amma babu tuhumar zalunci wal ma'ana da itta kasima ka kobar kakkasa magana ko ma ga guda fi qulubihim marad wa hakum bi annahum al li tilka al awsaf al kamiluna fi ko kuma ka hukunta da cewa su sun hada duk ga al kamiluna fi wa suka kammala ga zalunci yace ce ulaiika humu zalimuna lalle waɗannan su ne azzalumai bil irali da kauda kai anhu daga hukuncin Allah da manzo maralin fi qulubihim saboda wani ramni da ke cikin zukatansu la gairahum ba wani azzalimi sai su da haka ce humuz zalimun wadanga su azzalimi Kamar ma babu azzalimi sai su wa ya hatamilu kuma yana dauko annahu ilrabun an nafsi takasimi kom da magana ne daga ainin karkasa waccan da yayi uku fi qulubihim maralun amirtabu am yahafuna an yahifa Allahu alaihi shin ramni a cikin zukatansu ko shakka suke yi suna turman mazan Allah ko ko suna tsoron Allah ya zalunce su ci a duk bare wannan magana duk kashin uku babu su wal ma'ana da itta kasima bari ma kakkasa abin hakka su uku wa hakun bi annahum jami'una ka dai hukunta duk hohin sun tara su na zalunci kamiluna fi zulm zaka ce humuz zalim in an ya kulu ina wa ata'ana su ce mun ji kuma mun bi inna ma kana ya zan qaulal mu'minina shine zancen mu'minai idza du'u ila Allah in an kira su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzo ne da ya hukuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su ai alqaulul la'iq bihim wannan shi zancen da ya dace da su in an kira mai imani zuwa ga hukuncin Allah ya ce ya saurara kuma ya bi sawa'an kana alhaqu alaihim aw lahum duk dai su adda alhaki ko su ake da haƙƙi a kansu wa ula'ika waɗancanan ka hina izin lokacin da suka ce sami ina wa dana suka saurari hukuncin Allah suka bi humul muflihuna su ne maribanta annajuna masu tsira la gairahum ba wani ba ba wanda ya bada bai ba ba wanda sai in shi adda gaskiya yake kawo hukunci in bai da gaskiya bai son a yi mai hukuncin musulunci ba ومن يطع يخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطيع الله ورسوله وان يوى الله دمنزو دعا فيما يامران به bihi ga abin da suke umarni da shi ka'inan man kana kowaye ya kasance shi ayya wakatin kana kowane lokaci ne ya kasance shi daf'un litawakkum ihtisasil falahi dan tunkuɗe kada ka keɓe tsirar man kana fi asari ba sai waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ba ba sai sahabbai ba duk wanda yawa Allah da manzo da'a ko wani lokaci ne ko waye shi wa ya hashallaha kuma ya tsarci Allah ai iqabahu ya tsarci azaba Allah alama sadara minhu min az-zunubi ga abin da ya riga ya bugo garai na zunuban da ya aikata wa yattaqi ya kiyaye shi bi kasaril ha'ilil jamhuri yattaqi wa ha yattaqi li abi amrin wa abi bakarin wa halladin an hamza ai yattaqi fi ma baqiya ya ji tsoron Allah ga abin da ya shuɗe kuma ya kiyaye ga abin da ya rage na umrihi na rayuwar shi lakin na qalun sai dai qalun lam silil ha shi bai sadar da ha'un ba waya taki daya ce wa hafsun shi ko hafsu sakkan alqafa yawa qafun sukuni waya taqfi wa ula'ika waɗannan da suka ƙarshe Allah ga abin da ya gabata suka kiyaye ga abin da ya rage na rayuwarsu kumul fa'izu na su a wa'anda za su ribanta bil jannati da aljanna la gairuhum banda waninsu وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون wa kasamu munafiqai sun rance ai al munafiquna munafiqai sun rance billahi da Allah jahada aymanihim matuƙaran su dan su munafiqai fa wajen Allah kafurai ne illa suna bayyana ma mutane imani domin a tafi tare da su su kare rayuwarsu da dukiyarsu kuma su samu hanyar wa musulunci zagon kasa shi yasa ma cikin wuta suke kasa domin ba su da karfi ramni gare su kamar yanga ne idan za a hasa magumagumman itace wuta dole sai an yayo yayi yan kanani sai sun canye gumagumman ga haka ba don haka sai munafukai sun kone sannan kafurai su kama saboda su ramni suke da shi ba su iya hitowa su bayyana da kafircin don an fi ƙarshen su to sai suna rantsewa da Allah kuma kuma matuƙar rantsuwa kuma ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi to haka suke rantsewa alal kazbi akan ƙarya da ba yana cikin alamun munafiki za a hadasa kazaba in ya ba da labari yayi ƙarya idza haddasa kazaba wa idza atmina hana wa idza sama fajara wajen husuma su abbasu da gaskiya jota ba su son hukuncin musulunci kuma labarin su duk ƙarya ne suna ma iya rantsewa da Allah bisa ga ƙarya tunda ba su san Allah ba ba hakika ne suna rantsewa da Allah bi aimanihim alkasiba tsan na ƙarya ba da zalika tawali bayan kuma sun juya wal irali sun kau da kai daga hukuncin Allah kama huwa da abuhum kama yadda yake ɗabi'a munafukan Allah ne faki ga munafici wa jahada jahada din gada yace jahada aimanihim mansubun abin wa nasba na bi fi'ilihi da fi'ilinsa kamar larbar riqa inda Allah ke cewa in kun hadu da kafirai falarbar riqa wai falaribu riqa ba larban falaribu na nan kaddari to shine sun rance da Allah kuma ya ji jahada imanin suna iyaka kokarin su ga rantsuwa la in amartan ga rantsuwa wallahi in ka umurce su bil khuruj da hitamin da yarihin da gidajen su wa amwalihin da dukiyoyin su aw ila jihadi ko kuma in ka umurce su su hita zuwa jihadi la janna za su hita wallahi ko gidajen mu kace mu bari muna bari ko yaki kace mu tai ko babu shiri muna tafiya amma ƙarya suke la ya janna ɗin shi ne jawabin a ƙasar jawabin da a ƙasar alal hikayati a kan hikayar wadda sun ka faɗa ƙullahun allah ce ka ce musu la ta mu. ai ba sai kun rantse alal kazabi a kan ƙarya kuna wahal da kanunku ba fa inna zalika tahammulu ismin fawqa ahara daukan wani zunubi na bisa wani da'atun lin nabiyyi ma'rufa da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce alhairi ma'arufu abin da an ka sani na alhairi al'amru bil ma'arufu wa nahyi anil munkar khairu min hadhihi al-ayman ku yi da'a wadda asananna wadda kowa ya sani ya hiran kuwa ta ƙarya awil madalubu minkum ko ko abin da ake neman ku da'atun ma'arufa ku yi da'a sananna wadda kowa ya sani ai sauran mu'minai na nan wadda kuka yin ba haka suke yi ba ba ku yin wadda an ka san mu'minai na yi ka da'atul na irin da'an masu imani na kwarai lal yaminu ala da'a ba wai rantsuwa akan da'a an nafaqiya amma da'a ta munafici al munkara wadda an mumuna ba ma'arufa ba dama ma'arufu kishiya ta munkar to ya ce ma'arufa wato wadda an ka sani ta alhairi ba munkira ba aw da'atukum ma'rufatun bi anna hadhihi alqawli ko ko da'atun ma'rufa da'a kowa ya santa kai wagga bai yare kuka kowa ya santa ta munafuci ta ba da gaske ne bil auli da fada dai take dona al ba da aiki ba wala hajata ila al ayman don haka babu bukata zuwa ga rantsai ku inna allaha khabirun bima ta'maluna ku dai haka ne a kun ya kwaba ai Allah na sane ga duk abin da kuke aikatawa la ya hafa alaihi sara'irukum asiran da kun ka boye shi ba su boyewa ga fa yajazikum kuma sai ya saka muku alaiha akan قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما علوا الرسول إلا البلاغ المبين قل Allah ce ka ce musu a ɗi'ullaha wa ɗi'un rasula wa Allah ɗa'a kuwa manzo ɗa'a wata rakun ne ku bar munafuci lam ya gulbe cewa a ɗi'uni ba ko shi an manzon shi ka magana maimakon a ɗi'ullaha wa a ɗi'uni kamar yadda ya zo ga wata aya to nan bai ce haka ba isharatan don nuni ila anna kaunahu rasulan cewa zama ne manzo huwal muqtali lil ida'ati ke hukunta ai mai da. ba zama ne shi Muhammad ba a zama ne manzo to tunda zama ne manzo shi ke wajabta da'a sai ya faɗi suna ne na manzo da kuwa Allah da'a kuwa manzo ne da'a wato ni manzo ne na kuma manzo ana aiko shi don ai mai da. ma arsalna min rasulin illa li yuta'a ba mu taɓa aiko manzo ba sai don a yi mai biyayya ba mu aiko manzo don a yi ta jayayya da shi kawai a yi ta gandama kuwa Allah da'a kuwa manzo da'a wa kuwa amurin da tablighi ma kuma Allah bihi wannan umarni na aka wa manzo shi isan musu abin da Allah ke magana da su da shi alal hikayati akan hikaya mu ba mubalagatan don kai matuƙa shi tafkifihin ga sarkin su fa in tawallau an da'atihi in sun juya sun ba da bai daga da'a Allah da manzo fa inna ma alaihi ma humila shi manzo abinda an ka dora mai kawai na isuwa shi a bisa gare ba dole sai ya shirya da kowa ba ba za a cazai ne yasa kana kallo suka kafirce ba abinda dai aka dora mai minas tabligi na isuwa shi dai a bisa gare fa la laira alaihi ba wata cuta gare ne annahu addama alaihi dan ya bada abinda an ka dora mishi wa alaikum ma humiltum ko kuma abin da an ka ɗora muku yana nan a kan ku min al-imtisali na daidaita umarni ku biya da yace fa alaikum galabullahi wa don haka kushin Allah da azaba ta tana a kan ku bi irabikum saboda bijirewa ku daga abin da an ka dora muku na biyayya wa in ta tahatan in kun yi da'a ga manzo kun bi hukuncin Allah shi shikenan kun shirye ilal haqqi zuwa gaskiya wa na fusakum kun tsare rayukanku wa ma allar rasul illa al-balagul mubin ba abinda a bisa ga manzo illa shi iyar iyarwa mai bayani ai at-tablighul bayyin iyarwa wata bayyana na wa kad ballaga ya ko iyar gare ku tarai summa ata sannan Allah ya zo bi ta tamimi qaulihi da cika zance nai yace fa in tudiku ku tahatadu in kun yi mai da'a za ku shirya bayanin limalahum don bayanin abin da ya tabbatar musu in a da'u in sun yi mai da'a ya ce in kun yi mai da'a kun shirya to kun shirya menene result na sakamakon shirya fil ajili wal ajili da nan duniya da lahira ajili mai gauga duniya kenan ajili wadda an kaɗi ban ma'ajali lahira ke tarkiban don kwaɗaitar da su ga biya umarnin na su yi ɗa'a sai ya faɗi abin da ya da musu faƙala ya ce Wa الله alladhina كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم بي شيئا ومن, ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai alhidabu shitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa liman ma'a nan zance ana yi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mu'minan da ke tare da shi wa min wannan min cewa minkum lil bayani ta bayani ce domin waɗanda a tare da shi sahabbai dukkan su sun yi imani Da haka kenan min ɗin ba ta sashe ba ce waɗannan da suka yi imani suka yi aikin ƙwarai aulit tab'ili ko ko ta ba'ali ce don ciki akwai waɗanda da bakin ɗaya suka yi imani bai kai zuci ba akwai munafukai ai wa uqsimu lahum ina yi musu rantsuwa ko a ƙasama lahum Allah ya yi rantsuwa gare su la yastahlifannahum tunda ana bada da labarin shi akan gaiba bai ce na yi alkawali ba ce an kai Allah ya yi alkawali kamar ba shi mai bada da labarin a Allah ba wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani wa a ƙasama malahun kuma ya rance musu da ya su ta halifan nahun don lamun na rantsuwa na wallahi sai ya mayar da su mamaya ya mai da halifa hannunsu da ya ji nahun kulafa zai sanya su mamaya su maye gidajen kafurai da ƙasashensu su zama suke da daula bisa ƙasa mutasarrifi na fil'alli suna tasarrufi cikin ƙasa badala kufaril arabi furfure ga kafiran larabawa ya canza daular zuwa gare su wal ajami da na turawa ya tasarrafu na fi hadis shari'ati ya zan suna tasarrufi da shari'a tasarruhal muluki fi mamalikihim irin yadda masu mulki ka tasarrufi cikin abubuwan mallakarsu to kuma sai mun sanya ku halifa cikin kasa shari'a musulunci ta game ko ina wallamu lamun ga jawabu qasamin mulmarin jawabin rantsuwa na da akumshe kama kaddarna kamar yadda muka kaddara a ƙasa malahu ya rance musu da ya yastahlifu awil wa'ad ko ko shi alƙawalin nuzula an kasan kasai manzilatul qasami matsayin rantsuwa don alƙawali rantsuwa ne shi yasa ma aka baka zabi rantsuwa za ka kai ko alƙawali za ka dauka wa fihi ilamun ciki akwai sanarwa bi annal aymana imana wal amala salihah asalani fil istihlal ashe imani da aikin kware su a asalin abin da ka sa ku zama halifa cikin ƙasa Allah ya ba ku iko cikinta nazalan ayat ta sabka wadda da ta shudi ya an ce nazala to wadda ta gabata ya an ce nazala wadda a tsaye wadda ayat ta sabka lamma umirar nabi sallallahu alaihi sallama wa ashabu bis sabri ala azal kuffar da aka umarci annabi da sahabbai su ci gaba da hankuli ga cutar da kafirai ke yi musu sinina shekaru masu yawa sun ma'umiru rubin hijira sannan aka ce kai ku ƙaurace musu ku ɗaga musu tun da abin ma dai da aka zo musu ba su su ba su san cewa da an hita an bar su azaba ta zo ba don zaman su cikin su shi hana azaba da zaran kafurai suka tsangwami annabawan su har annabawan sun kai hijira to sun kobani don azaba ɗaya ta yi ko a sallada su a ba su dama su zo su kakkashe su ko shi Allah shi jihadin da kai dai sannan aka umarce su da hijira sun mabil qitali sannan aka ce su yaƙe su fa kanu kullu waqatin ala hausa sai zan kullun cikin tsoro suke la yalauna silaha ba su aje makami kullum mutum da makami ne shiga kwanci da shi ya kai tashi fa wa'adahumullahu al-istihlafa sai Allah ya musu alƙawari ya ce bai haƙuri ai sai kun zama ku a halifa cikin ƙasar ku ke mulkin ko wal amna kuma zai ba su aminci tsoron nan ya gushe qala fil jawahir mallam Sa'a sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne jawahirul hisan fal ayatu amma li ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam aya gaba ta tsaya ga sahabbai kawai ba duk al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun yi imani sun yi aikin kwarai za a ba su halifa cikin ƙasa an yi mallakin mallikun wallahu bilada Allah zai mallaka musu garuruwa kama huwa alwaqi fi kulli asr kamar yadda kuke ganin yana afkuwa kowane zamani fa subhanahu cewa abdullahi ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah ma a sadaka wa adahu nishi alkawali ne zama gaskiya dan shi shaida ne ai ya gani kasa hausa sun yi imani sun yi aikin kwarai kuma Allah ya ba su halifa sun kare mulkin waɗanda suka iske sun zama su ne mamallaka cikin ƙasa da haka shi yana da tabbaci cewa wannan alkawalin na duk jama'a musulmi ne duk inda suke kowane zamani kowane wuri in dai sun yi imani sun yi aikin kwarai ta nan magana ta kamar ta halafa lazina min qablihim kamar yada Allah ya maye da waɗanda a gabaninsu bil bina'il lil fa'il lil jamhuri kamar ta halafa wal maf'ul kamar ta kulifa kamar yadda aka maye da allazina min qablihim wato bina'i ga mahuli nan ga kira abubakar min bani isra'ila waɗanda aka gabanin su sune bani isra'ila badalan anil jababira an ka canza su da jababirawa yan mulkin kama karya da fara'inawa fir'auna jam'in fir'auna ne don duk wanda a sarkin misra fir'auna na ba fara guda ne fir'auna saboda dai fir'auna na musa ya fi shahara sai aka aza kamar fir'auna guda ne fara'ina to fir'aunawa da amalikawa anda ka mallaka sham wala kuma sai Allah ya zamnar musu addinin su da ya yarda musu su su samu tamkini cikin ƙasa wahuwar huwa al-islam shine musulunci bi an yuzhira da shi bayyanar da shi shirin sai ala jami'il adayani ya rinjayar sai aka ne sai ce ya bayyanar dan sai abu ya rinjaya ya ka bayyana in an ka rinjaya ka bacewa haka cikin abu ba a ganin ka wanda ya shi rinjaya shi ka hita ga hili a ganai to haka aka yi ibarar rinjaya ta bayyana wai wasu filbiladi kuma ya dilwanta musu cikin garuruwa fa yamliku ha su mallaki garuruwan wala yubaddilan nahum kuma wallahi Allah zai canza musu da amnan aminci min da haufihim bayan tsoron da suke ciki bit tashdidi da shaddadawa yubaddilannahum ya caccanza musu lil jamhuri haka mahi yawa makaranta suka karanta wata hafifi yubdilannahum kawai yubdilannahum ba yubaddilannahum shi ko ya kurkura musu guda ke limni kasirin wa abi bakar da ibn kasir da abubakar sun karanta da ta hafifi zai caccanza musu ko zai canza musu amnan aminci min ba da hausayin bayan tsoron da suke cikin min kufari ƙurashin na kafaran ƙurasha haɓe makka wa kufari gassana bil madina wanda an makka ƙurashawa kenan su kuma gassana su ake tsoro a madina to duk allah zai canza musu da aminci wa gairahin da wasansu irin amalikawa da ke sham da fira aunawa da ke misira wa qad anjazallahu wa'adahu lahu Allah ko ya zartar da alƙawalin gada ya musu wa fataha lahum da sharqi wal garbi ya buɗa musu garuruwa na gabas da yammaci sun ci su wa asna alaihim kuma yayyabe su bi qaulihi da cewa tai ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a kaga ya koma iltifati ko saboda isti'nafi ta wata jumla ta sabuwa da an kafara can yana ba da labari akan gaiba kamar ba shi kadumin ba yace zai maye da su kasa cikin kasa zai samar da su addinin su ya zamna zai canza musu to maimakon ya ce suna bauta mai sai ce ya abu dunani yanzu ya yi iltifati daga gaiba zuwa takallumi cewa shi ke magana ba ya abu dunahu kamar yadda ya faro da gaiba ba suna bauta min layi shirku na bi shai'a ba su hada komi da ni hali na daga allazina din amanu wa amilus salihat wa adallahu allazina amanu wancan allazina din mausulin to shi yadda hali waɗanda suka yi imani alhalinsu ba su haɗa da komai ba kamar nan an ce mahulisina alhalinsu suna masu tsintsinci bautar ba tare da haɗa ba litaqayyid bisa bi sabatihim ala at ya yi haka ne don ya ƙayyade wancan alkawali da ya yi musu na canza musu tsoro zuwa aminci da zamnar da su cikin ƙasa da ba su halifa to da ƙa'idi ba. da sharaɗin in sun tabbata akan tauhidi ba su haɗa Allah da komai ba au isti'nafun ko ko wata jumla ta sabuwa da an ka fara abinda ake ce ma isti'nafi jawabu su'alin muqaddar jawabin tambaya wadda aka kaddari li bayani don bayyana muqtalil istihlafi abinda zai hukunta ha'asan ya su halifa cikin ƙasa wal amni da kuma canza musu tsoron su da aminci wa fi wuqu'i ma zikira dalilun kamar nan an ce Allah ya yasa aka ba su wannan falala ya ce dan suna bauta min ba su haɗa komai da ni ba to akwai wannan abu da muka ambata ciki akwai dalili a hatin ruwa a akan ingancin annabcin annabi sallallahu alaihi ya tabbata lalle ana aiko mai wahayi tunda ya faɗi wani alƙawali kuma aka yi shekaru abin ga ya tabbata kaga yayi ihbarun bil ya ba da labarin abu kamin ya faru kuma ya faru da ya faɗi ashe ciki akwai dalilin zama ne annabi cewa ai komai yi in ba haka ba to waye faɗa mai bil ihbari anil gaibi saboda labarin gaibi da ya ba su wa alama ko biki kuma ya ba sai da yake wa khilafatul khulafa'ir rashidin kuma ya ba da labarin halifa khulafa'ur rashidin wanda za su maye bayanai ya ce al khilafatu ba'di 30 sana halifa bayana shekara 30 ne bayan haka sai ta zama mulkan alula kuma haka aka yi to wannan yana tabbatar da ingancin annabcin shi islam ya shtami ila mawudu wal mawudu alaihi li ghairihim bil ijma'i domin abin da aka yi alkawali da waɗanda aka yi alkawalin akan su bai taru ga kowa ba in ba su ba kulafa shiri da ɗaya sun ka haɗa waɗannan sharuɗan da muka haɗa. sun yi imani sun yi aikin ƙwarai kuma ba su haɗa Allah da kwami ba wajen bauta kuma ya ba su halifa da mulki cikin ƙasa sun yi adalci bai lawi bailawi bailawi ya faɗi wannan tafsirin qultu shehu abdullahi ya ce ni kuma na ce li hadisi don hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al khilafatu la suna sana ya ƙara karfafa cewa khulafa'ur rashidin ake la yastahlifannahum fil ardi kama stahlifal alladhina min qablihim sashe kenan ba duk sauran mu'minai gaba ɗaya ake nihi bana khulafa'ur rashidin ake nihi don wannan dalilin a cewa shi mallan wallahu alamu amma Allah shi ya san a fere littafin shi wa man kafara wanda ya kafirce irtar da yayi ridda aw kafara hadhihi ni'ima ko ko ya butulce mu wannan ni'ima ta ba su iko cikin ƙasa ba da zalikal in'ami bayan wannan ni'imtawar wadda aka yi alaihim akan su bi ma zikira da abin da aka ambata to duk wanda ya butulce mu ni'ima ga ko ko yayi ridda daga imani ya kafirce to fa ulaika humul fasiquna lalle waɗannan sune yan tawaye waɗanda suka fita daga da Allah alkamiluna fil fizqi waɗanda suka kammala ga fasikanci wato aldin ta istijraqi ta humul fasiquna sune fasikai su kafaru tilkan na'amal izama da suka kafirce ma waɗannan ni'imomi manya au hay surtaddu ko ko da suka yi ridda domin kafara an fassara shi biyu ridda ko butulce ma ni'ima to su ne fasikai da suka butulce mana imomi manya ko ko da suka yi ridda ba da waluhil haqqi bayan gaskiya ta bayyana wa awwalu man kafara bihi wanda ya fara butulce ma wannan ni'ima qatalatu usman wa sun ka kashe sayyidina usman yana sallah cikin mu'minai su sun ka fara butulce ma ni'ima sai hankuri da wannan ni'imar da Allah ya ba su sun zo suna talakawa cikin tsoro ana ta azabta su Allah ya kwace mulkin ga ya ba su suke mulki cikin ƙasa suke da halifa shari'a musulunci ka gudana ko ina an ka kuma samu wasu musulmi sun ka butulce mana imaka sun ka kashe shugaba su fasaru sai sun ka zanya luna suna fada da juna ba da an kano ihwana bayan canda suna yan uwa ya kataluna yuqatil ko babu alif ya luna? to suna kashewa an ce ya luna? kaga suna kashewa akwai bukatar maguli suna kashewa yuqatiluna suna fada da juna ba da an kano ihwana bayan canza suna yan uwa ya shi kyau wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul turhamun wa aqimu salata ku tsai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa di'ur rasul kuwa manzo da'a fi jami'i ma amarakum bihi ga dukkanin abin da ya umarce ku da shi la'allakum turhamuna ko za a jinkance ku ai raja'ar rahama don kamnat jinkan Allah wal ayatu adafun ala adiullaha wanda ya gabata qul adiullaha wa adiur rasul ce musu kuwa Allah da'a kuwa manzo da'a to kuma wa aqimus salata wa atu zakata adafi na ga wancan wal fasilu laysa bi ajnabi abinda ya rabe tsakanin su ba ajnabi bane shi ma makusaci ne cewa kuwa Allah da'a kuwa manzo da'a kuma zai maye da ku cikin ƙasa ya ba ku iko wanda ya butulce to lalle ya fita ya zama cikin fasikai kaga ba ajnabai bane cikin magana ba daban suke ba bal huwa wa'adun alal ma'amuri bihi alkawali na aka yi musu akan abin gada an ka umarce su in sun aikata shi to za a maye da su cikin ƙasa takidan don ƙarfafawa wa a tun rasul an kwankoma da'an manzo nan bayan can ya ce ƙul adi'ullah wa adi'ur rasula maimakon wa aqimu salata wa atu zakata kawai sai ya koma cewa kuma wa adi'ur rasula ya karrara shi mubalagatan don kai matuƙa fi ijabi ha ga ta. wa manzo ɗa'a wajibi ne wali yurattiba alaihi rahama don kuma rahamar ta biyo baya cewa da wa manzo da'a za a samu rahama la'allakum turhamuna ya biyo da'an manzo za a san cewa ita ce tawassuli ita tsani na kaiwa ga rahama saniyan kashi na biyu kamar taba alaihi alhuda awwalan kamar yadda ya biyo da shari'a can harko ta hata duniya biyo da shi nan kuma la'allakum turhamuna summa akkada alwa'ada almutaqaddima sannan ya karfafa alƙawalin can da ya gabata bi qaulihi da cewa shi لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم هم النار ومأواهم النار ولبيس المصير صدق الله la ta sibanna bil da faukiya wato mai biya sama tahu lil jamhuri haka mahi yawa makaranta suka karanta la ta hasibanna wata hatiyya ko da mai biya ƙasa la ya hasibanna lazina limni amirin wa hamza wal fa'ilu ar-rasul fa'ili manzo in an ce da ta la ta hasibanna kada ka wa muhul muhadabu shi ake zance da shi hil aula ga abin da ya fi koko fil'ula ga kira a farko ta ta fil'ula fauƙiya ke la ta hasaban na kada ka zaci kai muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko an yi da ya to na kafaru a fa'il la ya hasaban zina kafaru kada waɗannan da aka kafurai su zaci zina lana fil alli suna iya gajiyar da mu cikin ƙasa ba inda za su su kubce muna ba inda za su mu kasa kama su bi an ya futuna su kubce mana wa ma'awahumun na matattara su wuta a yi marji ohun makomar su an naru wuta alamu ƙaddare a ɗafi na ga wani abu da za a kaddara ka annahu hukila kama an ce bal na fi dunya bil isti'sal majaziyuna fil ta bi azabin na tunda an ce kada su zace za su kubce muna to tunda ba za su gaji yadda mu ba to su kenan makahuru na abin rinjaya na fi duniya nan duniya bil istisali mu zo musu da wata azaba mai cire su gaba da ta tumbuke su sannan majaziyu na fil ahira waɗanda ake saka bane can lahira bi azabin nari da azabar wuta aw fi muhallin nazbi ko ko wurin nazba yake alal hali akan hali kada waɗannan da suka kafirce su zaci cewa za su gajiyar da mu cikin ƙasa su kuce muna alhali ko mu su wuta ka annahu qila kama an ce kaifa hazal hisbat ya za su yi wannan zato alhali ko annan nara wuta mu'addatun wanda an ka tanada ta lahum dan su wala bi'sal masir makoma ta yi muni tir da makoma almarji urin koma hiya ita wuta wala ma faraga min alilahiyati da Allah ya kare ambaton dalilai na ilahiyya wanda ka gwadin tauhidi ilahi na cancanta bauta tai wal wa'adi wal wa'idi ya faɗi alƙawali ga masu imani ya yi kyace ga kafirai alaiha akan su raja'a yanzu kuma sai ya koma ila ta tamimil hakami zuwa ga cika hukunci hukunci allah ti sadarata suratu biha waɗanda sura ta faro da su yace faral naha mun yanka farilloli ciki to yanzu zai koma ga wata farilla ta neman izinin shiga gida kamin a shiga to saboda bayanin yana da tsawo in muka fare shi za mu wuce lokaci sai mu takaita nan alhamdulillah al ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah